yankuna biyu daga karagar mulki makonni ɗaya gabanin wa'adinsa zai kare. Punch ta rawaito cewa Malam nasur ‘yan Rufa'i ya sige rawayin sarkin Firinga mai martaba Jonathan Faragu Zamona da kuma basarakin masarautar Arak mai martaba Aliyu Iliya Yamma. Kwamishinar kula da harkokin kananan hukumomi a Kaduna Hajiya Umma Ahmed ce ta bayyana haka a wata sanarwa da ta fitar ranar Litinin 22 ga watan Mayu. Ta ce sarakunan biyu za su sauka daga karagar mulki daga ranar Litinin 22 ga watan Mayu kuma wannan mataki ya biyo bayan shawarwarin ma'aikatar kananan hukumomi. Kwamishiniyar ta ce hakimin gurum hakimin garun gurama baban gida Sule zai rike masarautar Firiga har zuwa lokacin da za a naɗa sabon sarki. Mun umarci magatakardar masarautar ya fara bin matakan zagulo da za a naɗa. Hakan nan magatakardar masarautar Arak gwamna Amadu zai kula da harkokin masarautar kuma ya fara shirye-shiryen bin matakan naɗa sabon basaraken. Gwamna 'yan Rufa'i bai gamsu da bayanan Aliyu Iliya Yamma ba ba game da tuhumar naɗin hakimai hudu da ya yi saɓanin guda ɗaya tal da aka sahale masa kuma baya zama a masarautar kwata-kwata. An haramta wa mulkin Jonathan Farago zamona ne biyo bayan rikicin da ya ɓarke kwanan nan tsakanin yankunan Gure da Kitimi masarautan Firiga a karamar hukumar Lere kuma baya zama a gida. A nanu kuma za ku ji gwamnan jihar Kano mai barin gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sallame baki ɗaya membobin majalisar gantawa daga bakin aiki. Rahoton Pironion Time ta ce Ganduje Ganduje ya rushe majalisar zantawarsa ne a wani bangare na shirye-shiryen mika mulki ga zababben gwamna a ranar 29 ga watan Mayun 2023. Babban sakatariyar a ofin Sakatarin gwamnatin jihar Kano Bilkisu mai mota ta ce. Bayan haka a wata sanarwa ranar Litinin 22 ga watan Mayun 2023 sanarwar ta ce yayin da wa'adin zango na biyu na mulkin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai cika ranar 29 ga watan Mayun 2023 ya zama wajibi bi jami'an gwamnati da ke rike da kujeran siyasa su sauka daga makaminsu. Bisa haka ne a hukumance muka umurtan masu rike da naɗe-naɗen siyasa kama daga kwamishinoni mashawarta da sauran hadimai na musamman mambobin gudanarwar hukumomi su mika ragamar ofishinsu. Dukan waɗanda abin ya shafa ana umurtansu su mika duk wata ragamar gwamnatin hannun manyan sakatarori ko daraktoci daga nan zuwa ranar 26 ga watan Mayu. Bugu da kare Mrs. Bilkisu ta ce wannan wannan umarni bai shafi masu rike da makaman da wa'adinsu bai kare ba kamar yadda kundin dokoki ta tanada ta bayyana cewa gwamna ganduje ya gode tare da jinjinawa jami'an sa bisa gudumawar da suka bayar iya karfinsu wajen kawo ci gaban jihar kano mai girma gwamna ya musu fatan alheri a dukan harkokin rayuwa da za su sa gaba in ji mrs bilkisu to masu sauraro ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da tsaron mun daura